A shirinmu na nishadi a yau dandalin VOA ya yi babban kamu domin kuwa mun samu bakoncin wani jigo wanda ya ce babban kalubalen da ke tattare da kafa kamfanin aikin jarida na ƙashin kai na tattare da rashin wayewa daga wajen al'umma wajen ba su damar baje kolin hajar a ire-iren waɗannan kamfanoni ba wani bane kuwa illa malam abdulkarim muhammad abdulkarim fitaccen ɗan jarida wanda ya shafe shekaru ya kuma tsunduma ga harkar Kannywood ko me dalilin faɗan haka? Moving Image Limited mun kafa shi ne saboda ayyukan harkar jarida muna yin harkar jarida da ta shafi yin shirye-shirye na rediyo ne shirye-shirye na talabijin ne ko kuma wada Allah fim ne ko kuma harka wadda ta jibanci aiki da ma'amala da kafofin yada labarai wato harkar jarida to abin da muke yi kenan to abin da ya kawo na na shiga wannan harka ta jarida shine wato iliminta da na yi saboda na yi digirin farko a kan wato shirya ayyuka na rediyo da talabijin da fim a kasar america wanda yake bayan na yi shi kuma na zo na yi digiri na biyu a kan harkan jarida a nan jami'ar bayero da take kano sannan kuma tarihin aiki na na faro aiki ne a matsayin wato dan jarida a 1979 bayan na gama bautar ƙasa na shiga aiki a gidan talabijin na tarayyar najeriya wato nta kano daga nan ne mu ne muka fara kafa wato gidan rediyo da talabijin na abubakar rimi talabijin da ke kano mu ne wanda muka kafa shi daga nan ne aka ba da bashi na zuwa wata ma'aikata wadda take ta harkar noma wadda ake ce ma wato kanada wanda yake ni ne na rinke masu shirye-shiryen jarida na yadda ake yada abubuwan da ya haɓaka eh, harkar noma a jihar kano da jigawa lokacin ana haɗa tare daga nan ne na kafa shi wannan kamfani na moving image a 1991 bayan na aji aiki to a halin yanzu wannan kamfani na moving image limited yana daukan nauyin wani shiri da zai kawo canji a yanayin harkar almajiranci a kasar hausa saboda mun yi dan kware-kware bincike muka gano cewa akwai almajirai wajen miliyan goma miliyan goma din nan yara ne waɗanda suke da jini a jika da kuma ake fatan cewa ma'aikata ko kuma karfin aiki da za a samu na al'umma zai fito daga gare su to kuma sai muka lura muka ga cewa akwai matsaloli da ke addabar wannan harka na farko dai irin gudunmuwa ta gwamnati ga harkar almajiranci bai taka karaya karya ba na biyu kuma muka ga cewa yanayin da ake yin almajirancin nan a kasar hausa yana buƙatar canji domin a duba shin ya suke suke cin abinci ya almajirai kuma suke tafiyar da harkar tsaftar jikinsu sannan kuma harkan ilimin tasu suna samun abin da ake bukata na ilmantuwa na harkan almajiranci dinnan to wayannan abubuwan ne suka bijiro da mu muka ga cewa ya kamata mu isar da sako kan hanyoyin da muke ganin idan aka bi su za a gyara wannan harka ta almajiranci saboda haka muka ƙudiri niyyar wato yin shirin wasan kwaikwayo wanda yake na talabijin za mu yi shi guda 60 a karin farko wato season 1 uh, wannan guda 60 din kowane rabin awa ne kuma zai dau tsawon awa wato 30 muna kiyasin cewa kowane sati daga ranar litinin zuwa Juma a ce an sa wannan shirin so zai dau tsawon wata uku kenan ana sa shirin kafin ya kare sannan kuma sai mu shiga season 2 muna fatar cewa ta wannan shiri za mu kawo sauyi ko kuma canji wanda yake zai kasance mai ma'ana da fa'ida a harkar almajiranci a kasar hausa wato a harkar kafa kamfani na jarida babu ma kaman a nan arewa yana tare da kalubale da yawa saboda me saboda ba mutane da yawa ne suka fito suke san su irin wannan harka ba saboda haka mu muna ci ɗaya daga cikin da za mu ce mun kafa abin nan har mun yi ofishi sannan kuma muna nan dai hannu baka hannu kwarya amma kuma allah ubangiji ya tarfa mu garin mu nono saboda mun samu cewa mun kawo har shekaru 25 ana mu kuma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna ya daidai gwargwadon eh, abin da ya kamata mu yi sai dai wato har yanzu babban kalubale da yin aiki na gashin kanka a matsayin dan jarida shine mutane ba san cewa ma ga irin mahimmancin da kake da shi ba ballantana har a ce an waiwaye ka an kawo maka aikin da zai farko zai baka abinci da zaka ciyar da iyalinka na biyu kuma ya dauda wainiyan yau da kullun da kake da shi na uku kuma watakila ka samar da gurbi da wasu ma idan suka taso za su iya zuwa wurinka su samu aikin yi yawancin mu a gaskiya a arewacin najeriya ba mu san cewa irin wannan harka tana da bukatar tallafi na yadda mutane za su rungumi aikin da kake yi har a sashe a cikin kasafin da mutum zai ga cewa ya kamata ya samu maka aikin da za ka yi saboda aikin nan naka yana da ma'ana da fa'ida a yadda rayuwar al'umma take babu ma kamar a yanzu. Malam Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya ce yakan shirya fina-finai masu nisan zango domin wayar da kan al'umma. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.